alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana Muhammad Salim Sufi daga kamfanin new Tunnel ko za mu iya sanin sunan wanda muke tare da shi a yanzu haka sun ta talabar ba man da ina mana kawo ga mutum mana kawo a ankun a gaita kunata lawa ba zina matala dina dai sun nawa ibrahim ibc jarin matala madaga ta fatasku mandi dina na ekau wada ta ba zina matala to gaskiya an kuni mun fate ne kai na ku na talawa ba zina matala kuma muka laka tamtame ni muna kamin men da kami zino lewai kame wacin da ne kai na ku na talawa ba zina matala kuma me na dama mi ekau tare ibi me ne kaya dama mi ekasi kuma an ta tala oh, ne muna ka tare yau kuma mu fate ne ka du muka lewai tumu ma dafa men bai sai dai mi dai shukuran ji talibar ba kuma ni timetin mu gadam gadam gadam gadam wadda insha Allah na dafa men bai sai dai na dafe tala sake aset yaquba alzazzaki hafizullah mandi akani ne dinine da gamuna ka akata daruyam kuma anta ma ka ta dari muɗafanka da ruma ba zina matala kuma mutawanka ahli baiti tara da libelu tala bure mune zabe mune a buramu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma mu eka addu'a tala zabe mun ne malam mustafa ka idatu mu mun duma har an ce duka shahada amma har an ce mun da lamunese to tala zabe munese kuma mu eka addu'a ka anka malam ibrahim tala ga tene lafiya malam baladu suma gitsi ekau kuna ta mata matalayan to tala birem ne ga baki waɗi tun muka dusu insha Allah to malam Ibrahim kamar naji kafin naji na fahimci sunan kamar Ibrahim sai dai a halin yanzu kayan magana daga yare ne wala Allah da ni da masu sauraron ka ba kowa yake jin yaren ka ba to insha Allah dai da yake garin kudin naga akwai abubuwa da yawa da yawa yare ka hakan nan to zai yi wucewa waɗanda su kuma ba su jin Hausa yaren kawai suke ji za su fahimci me kake faɗa da yake da dama an yi magana da su daga harshen Hausa ne to haka ma mun Allah saka da alkhairi malam Ibrahim mun gode to amma dai zan so kana farin cikin ka a al'umma na wannan rana to alhamdulillahi rabbil alamin da samuwan sayyidin sadati muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to muna nuna matukar murnar mu ga wannan rana mai albarka kuma a cikin wannan wata mai albarka ta haifuwan fiyayyen halitta a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan rana ne wanda mun fito mazan mu da matan mu yara da manya muna murna na haifuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan murna kuma bata takaita a iya ruhi kaɗai ba ta fito har gangan jiki har ma mun motsa da jikinmu mun bi hanyoyi mun shiga lunguna lunguna kamar yadda ranar haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci mala'iku akan su dauke shi su zagaya da shi fadin duniya akan su san ya zo shi to don haka mu ma muke fitowa dan tunawa da wannan ranar da Allah ya umarci mala'iku mu ma yau muna wannan murna muna godiya wa Allah da wannan rana kuma muna ƙara godiya ga Malam Yakubu Arzazzaki Hafizullah da ya ɗora mu kan wannan tafarki ta soyayyar manzon Allah da iyalan gidansa wanda har ya kasance yau na fito a cikin rol ɗin mutane kare kare yaren kare kare masoya manzan Allah wanda muka fito har na kasance daga cikin mawaƙi mai yin yabo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi da kalmar Hausa kuma ina yi daga yare na na kare karanci ina roƙon Allah ya ƙara lafiya ga Malam Yakubu Alzazzaki da su da Malam Ibrahim Tafiz Allah ya ƙara man lafiya su man bala da suke ƙoƙari a garin nan kusan wurin isar da sakon gidan annabta Allah saka musu alkhairi da sauran yan uwa ga baki da da wannan in ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alhamdulillah malam Ibrahim kamfanin Gis na tana mika godiya da wannan lokaci naka da ka bata Allah ya saka da alkhairi mama na za mu so da farko mu ji sunanki suna assalamu alaikum suna na Hadizatu ke to malama Hadizatu yanzu kamar yanda yan uwa suka fito yawan muzahara ke me zaki iya nuna game da haka yanayin yanda suka fito yawan muzahara kamar abin da zan nuna na ji daɗin wannan farin ciki da na gani da muka gani na yi farin ciki da shi na yi farin ciki sosai da sosai na yi farin ciki ubangijin allah nuna mana kuma na baɗi da rai da lafiya insha Allah ko menene yasa kuka fito kuna wannan zagaye na maulidi dalili shine saboda wata ne wanda aka haifi manzon rahama biyayyen halitta muhammadan abdullah sallallahu alaihi wa alihi kuma ina wakilta ina kula da kamar makaranta ne bakir ulum tafizul qur'an wadda mu'assasatu shahada take kula da ita ake kuma samar da ilimi na karatun qur'ani wanda dai iyalan shahidai ne da kususan amma yanzu umuman ana yi gaba shine to yanzu kenan wayannan duka al'umma da suka fito sun fito ne domin nuna farin ciki su ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am duka duk wanda ka gani a nan ya fito ya fito ne don nuna farin ciki da haifuwar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma almajirai ne na sayyid zagaki Allah da kuma dai sauran jama'a gari baki daya to insha Allah Allah ya samu dace malama ne sunan ji sunana ruqayya balakwa to malama Rukayya, ga jama'a an fito dandazo ana ta nuna farin ciki zagayen me ake haka ne muna murna zagayewa da haihuwar kenan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu dai mun fahimta yau farin cikin ku ba zai musalta ba kenan na ce mun na fahimta farin cikin ku yau ba zai musalta ba kenan ba zai musalta ba gaskiya shi kenan insha Allah mun gode assalamu alaikum malam me sunanka sunana Shamsuddin Idris Sharif to malam Shamsu gashi muna ganin dandazon al'umma an fito zagaye zagaye me ake ne eh to wannan zagayen da kuke kallo yan uwa musulmi ne almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki na garin Fatuskum tare da sauran yan uwa na ɗarikar Tijjaniya da Gadiriya suka fito murnar suna watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine dalilin wannan fitowar tamu. ok shi yasa ga shi dai jama'a an tattara kabilu ma kala daban-daban kenan eh, eh kamar yadda yake a sahun muzahara za ka ga akwai fulani akwai yarbawa akwai gashi nan dai tsare-tsare kala-kala musamman ma yadda yan uwan almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki na garin Kutuskum dama an san su da tsari da kuma nizami mai kyau za ka ga komai yana gudana yadda ya kamata insha Allah mun gode So da farko muna so ki bayyana wa masu kallon mu sunanki. Sunana Khadija Ilyas Yusuf. To daga wani anguwa kenan? sarul Mahadi. So menene ya fito da ku a tsakiyar wannan rana kuke ta zagaye? Mun fito ne don zagayen murnar haihuwar fiyayyen halitta wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. To shin kenan wannan farin ciki ne kuke nunawa domin ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwarai wannan farin ciki ne muke yi karar a zukatanmu ko muke faɗa a dukkanin yan uwa musulmai ta wata haifuwar manzan Allah ya kama su a farin ciki saboda shi rahama ne ga dukkan talikai so malama Allah ya saka da alkhairi muna so ka bayyana wa masu kallon mu sunanka sunana Uzairu Adamu so malam Uzairu Adamu kai wata siffa ta cika da kamala ga kada Kur'ani da kuma sauransu shin ko za ka iya gaya wa al'umma dalilin da ya sa kai wannan shiga a yau eh gaskiya ina da dalilai da don ma ba su irguba gaskiya na farko dai wannan maulidi da muka yi shi ko yawa mu zahara zan ce ba da muka yi shi gaskiya an jima ba a yi kamar wannan ba saboda duk wanda yake cikin wannan tafiya na musu da ya gani in ya ga ya dace da shi ko ba haka bane zai iya zuwa kofa dai a buɗe yake muna da dama duk lokacin da mutum yanzu za mu ɗauke shi amma gaskiya alhamdulillah mun gode ta'ala wannan da muka yi shi aka tashi lafiya ba wani hayaniya ba komai mun gode mun gode al'umma da suka wani bawa ɗari bisa ɗari daidai ba abin ya abin da zai iya faɗa kenan to insha Allah na yi tambaya baka bani ansa ba da game da wannan sufa da kai na shiga ta tufafi okay eh, gaskiya ne haka ne wannan shiga da yi. mun shiga ne na ustazai ko ba haka bane saboda haka duk mutumin da shi dai musulmi ne ustaz ne kuma zai in ya ga mu zai kishin wannan shigan da muka yi shi ma zai buƙaci shekara mai zuwa a yi tare da shi so mala Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammad Salim Sufi daga kamfanin Yuji Channel ko za mu iya sanin sunan wacce muke tare da ta a halin yanzu Wa alaikum salam suna na Zainab Balakuwa daga cikin garin Fatisko. To masha Allah Zainab ko za ku iya faɗa mana abin da ya fito da ku a wannan rana? Gaskiya mun fito mu zaharar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ga munan yan uwa kowa ya yi wanka an yi kwalliya yanzu haka an koma akwai maulidika da za a yi da da'ira sannan an yi abinci kowa da a gama an san muna cikin farin ciki. Allah kowane irin farin ciki za ki nuna mana a wannan yanayi? Gaskiya farin ciki na ba zai misaltu ba. Muna cikin farin ciki kwarai sosai da sosai. Wata daga take dai wannan babbar rana ne a tare da ke. Babbar rana ce wannan babbar rana ta tun daga baɗe garin Fatiskun da 'yan dariƙa 'yan tijjaniya islamiyoyi dukkan mun fito domin taya manzan Allah mana ranar haifuwarsa. To masha Allah malama Zainab ko me za ki ga a masoyanki a wannan rana? Ina godiya a masoyana sosai da sosai. Masha Allah malama Zainab Balawa Allah saka alkhairi mun gode da wannan lokaci da kika ba mu. Ina mika godiya ta ga jagoran harka Sayyid Ibrahim Zakzaki Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai. Amin amin malama Zainab. To malama ko za mu iya sanin sunanki suna Maryam Muhammad Salim Sufi daga kamfanin Yuji Channel. Sunana Zahara Abdulkadir mai mota School. To masha Allah Zahara ko za ki iya faɗa mana irin farin cikin da ke ciki a wannan lokaci? gaskiya yana cikin farin ciki sosai saboda muna ce ma'aikinmu fiyayyen halitta wanda komai na duniya saboda shi aka yi muna taya shi murna sosai da iyalan gidansa. Masha Allah komai za ki iya isarwa 'yan wanki a halin yanzu. Komai za ki iya isarwa 'yan wanki gama kamar na farin ciki hakan a halin yanzu. Gaskiya ina taya 'yan uwa na farin ciki sosai ina ƙara nuni ina musu nuni da cewa su rike manzon Allah da iyalan gidansu saboda idan ka rike su ka samu farin cikin duniya da lahira sosai to masha Allah malama Zarawo oh, mun gode da irin wannan lokaci da kika bamu masha Allah ni ma ina godiya to Allah saka da alkhairi amin ya Allah Allah ya maimaita mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana dai Muhammad Salim Sufi to ko zan iya sanin wanda nake sunan wanda nake tare da shi suna na mala hassan darussalam masha Allah malam Muhammad Darussalam daga wani an malam Hassan Darussalam to daga wani anguwa malam Hassan ka karasu zuwa nan gurin daga unguwa ta dadin kowa a garin Potiskum a jihar Yobe Najeriya to masha Allah malam Hassan ko za mu san me ya kawo ka nan gurin abin da ya kawo ni wannan wuri saboda murnar maulidi murnar maulidi na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wajibi a kanmu mu wai da muke tare Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu zo mu nuna farin cikin mu a wannan tarawa ta Maulidi shi ne abin da kawo wannan wuri masha Allah na ga yanzu kamar kun da yamma kuma yanzu kuna dawowa kuna yin gabar shin yanzu ina zuwa haka eh yanzu ba mu je kofar sarki ne mu yi addu'a sai kuma mu koma gida alhamdulillah masha Allah mallam Hassan Allah saka da kai da wannan lokaci kuma da ka ba mu Allah kai kowa gida lafiya amin amin amin amin gode Allah saka da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko muna so ka bayyana wa masu kallon mu sunanka sunana ali ayuba so a irin wannan rana na ganka ka kasance da kwallo ko za ka iya gaya mana dalilin da ya sa ka kasance da wannan kwallon a hannunka eh dalilin abin da ya sa muka kasance da wannan kwallo akwai tun din harka ita ce fc wilaya academy kuma mu muke jagorantanta wani ni ne ma So ko menene ya sa kuka fito da kwallo kuka zagaya da shi a irin wannan rana ta musamman? To mun fito saboda murnan haifo manzo Allah sallallahu alaihi wa a ƙarƙashin jagorancin Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki saboda shi malam ya gama kowa da kowa kuma kusan komai akwai a cikin wannan harka din. So insha Allahu to wani irin sako kake tunanin cewa wannan zagaye da kuka yi da wannan kwallo zai isar ma duniya? to abinda muke tunanin sakon da wannan kwallo zai isa da yanzu gaskiya kamar duniya din ta dinki ko ba ka ba a cikin social media da inda ka bude in ka ga ana maganan abu za ka za akwai maganan kwallo kwallo kwallo da sauransu su ta haka yana daukan hankalin matasa sosai kuma da haka a cikin wanda muka fita da su akwai wanda ba ma yan uwa bane yan harka haka da sauransu to kasantuwa zai zama yanayin yadda ake tafiya din da abin da ga suna sha'awan abin haka da sauransu to shi yasa muka bi ta saboda wannan kaga wani dan kwallo ne sai zama zai sha'awan ya zama cewa a ce yana cikin wannan abin yana ganin kaman aka zo misali aka ce zai zama yana kwallo zai zama kaman wani abu da abin shafi addini to zai ga kaman wani abin ya aje shi ne dalilin fita da wannan din kaga dole zai ja hankalin mutum ya gane cewa ba kowa da kowa zai zama cewa ba a yi wannan musamman layin kwallo din haka da sauransu dan yana jan hankalin matasa to insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to wala zamu so da farko mu ji sunanka sunana Muhammad Musa Husaini wanda aka fi sani da target to malam Mudi target kamar yadda muka sani bangarori da yawa suna bada gudunmawa amma mu kai ba mu san a wani bangare kake bada gudunmawa a harkar islamiyya to a harkar islamiyya dai ina bada ina bada gudunmawa na bangaren jinshi shaid Ahmad Zakzaki to insha Allah wato jan shehir Ahmad Zakzaki to wannan rana za mu iya sanin dalilin da ya fito da ku dalilin da ya fito da mu shine mun fito ne don nuna ma al'ummar duniya cewar yau ne ranar zagayen watan da aka haifi fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ranar maulidi eh yau ranar maulidi me ake nufi da maulidi ita dai maulidi ana yin sa ne saboda nuna farin ciki da murna saboda Allah ya ce in yi maka abu ni maka gode masa maulidi muna yi sa ne ga godiya ma Allah subhanahu wataala kuma soyayya ne ga annabi nuna soyayyar mu ga annabi da iyalan gidansa saboda ma'aiki ne yake ce mana audubu auladikum ala salasati kisayi ku lagabtar da yayanku akan abubuwa guda uku hubbun kum san annabinku ku hubbu ahli baiti da san iyalan gidansa wal qira'atul qur'ana da karatun alqur'ani wannan fitowa da muke muna nuna murnar mu ne da soyayyar annabi da iyalan gidansa tsarkaka to dai na fahimta kamar ranar farin ciki ce haka uwe ne rana ce ta farin ciki da annashuwa wato farin cikin da kuke ciki zai iya misaltuwa ko dai ba zai misalta ya farin cikin da muke ciki ba zai taba misaltuwa ba ba za mu iya misalta shi ba kuna cikin farin ciki sosai sosai tabbas insha Allah da farko dai na manta da farko me a wani anguwa kake anguwa ta asar mahdi kutus to insha Allah malam Muhammadu Tagid mun gode Allah saka da alheri masha Allah masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so da farko muna so ka bayyana wa masu kallon mu sunanka da kuma sunan anguwanku da kuma sunan garinku eh da farko dai sunana Aliyu Usman amma an fi sani na da Presdo ina unguwar da wuya Futiskum to shin menene yasa kuka yi wannan shiga ta dressing ta musamman a irin wannan rana eh muna tunowa da eh, muna murna muna zagayowar e haifuwar manzan Allah ne so wani irin sako kuka isar da kuka kasance a kan titi e, a dai salonmu da muke cewa muna yin marhaban marhaban ya sayyadi da'ar muna gare ka zagzagi shine sakwar da muke yi a kan titi kenan so wani tunani kake yi wa al'umma wajen fahimtar kuwa irin waɗannan kalamai <laughs> to kasan kowa da kalan tunanin shi me bi wani zai fuskanci cewa yanzu wayan eh, wayannan ga abun da suke nufi wani kuma ba zai fuskanta ba wannan shine tunani na akan al'umma kenan to insha Allah mala aliyu muna godiya Allah saka da alkhairi lahi wa rabbi na insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam da farko za mu so mu ji sunanka sunana Aliyu Musa Sharif wanda aka fi sani da Sida Ali a nan garin Futisko to wala aliyu musa sharif wani unguwa kake unguwar abu turaf kana abu kana abu turaf kenan na abu turaf fotosko za ka so ka faɗa mana me fito da ku yau mun fito ne domin nuna farin cikin mu da watan da aka haifi yan halitta muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato dai watan maulidi watan maulidi to za mu dan iya tambaya me ake nufi da maulidi na abin da ake nufi da maulidi shine wani biki ne wanda ake yin sa domin tunawa da wani abu wanda ya samu mu kuma a goma ba wani abu da ya samu na farin ciki da zamu tuna da shi mu ware masa lokaci na musamman kamar wata maulidin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dai kuna cikin farin ciki yau sosai kenan alhamdulillah ai da ka gani ma ka ga yadda mutane suke kasan ana cikin farin ciki sosai da sosai sai dai godiyar Allah subhanahu wataala to farin cikin da kuke ciki zai iya misaltuwa ko dai ba zai misaltu ba ai farin cikin maulidin Allah farin ciki ne da ba zai misaltu ba sai dai mu iyayen mu kawai a matsayin nunawa daga yanayin suturar mu zuwa yanayin mu'amalar mu zuwa yanayin farin ciki duk wanda dai ka ga mu kawai san farin ciki alhamdulillah sai godiya Daga kun ɗauki kusan awa nawa ne kuna zagayawa to akalla dai mun fara wannan program tun karfe 8 na safe yanzu kuma zuwa karfe 12 kusan mun ɗau yini guda kenan dai muna yi akalla awa 6 zuwa 7 wato dai yanzu na san ka dai kamar an zo wajen tashi ne haka eh, yanzu nan mun zo wajen tashi ne kamar yadda kake ganin shigowar mutane an je an gama kewayawa kuma dai ga mu nan mun zo gun da za a yi jawabi a rufe insha Allah insha Allah malam mun gode Allah ya saka da alheri to masha Allah Allah ya saka da alheri Allah ya hada mu a cikin lada Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akar maka ko da farko za mu so mu san waye sunanka? Eh suna na Malam Muhammadu. Ko daga wani anguwa ka zo? Daga anguwar da wuya. To ko za ka ga mana me ka zo a nan wurin? Mun fito riyada ne saboda nuna murnan mu da farin cikin mu saboda zagayen watan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa muka fito muke nuna murna muke kewaye gari saboda mu nuna farin cikin ma yan uwa musulmai da kuma jama'ar gari gaba daya. Masha Allah Malam Muhammadu yanzu kuma na zaka ji? yanzu haka za mu kama hanya zuwa kofar sarki a jiya addu'a sai kuma kowa ya wuce zuwa gida insha Allah kuma insha Allah mallam Muhammadu mun gode da wannan lokaci da ka bamu Allah kai kowa gida lafiya to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Salim Sufi daga kamfanin UG channel to mama na ko za mu sanin sunan ki a yanzu haka na oh ni to maman yara <laughs> masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kara masha Allah yanzu To yanzu dai mun ga taron ku a nan gurin ne muna so mu san ko me ka ku gurin? Ah murna son Annabi mana. Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah hada mu a gidan aljanna. To amin amin mama na mun gode. A takaice dai yanzu a takaice dai yanzu kun fito farin ciki don nuna murnar haifuwar manzo Allah kenan. To gaskiya mama na mun gode alheri maman yara. Allah saka da alkhairi. To masha Allah. Allah barmu da Allah barmu da Allah. Amin amin mama Amin mama Amin amin. alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Muhammad Salim Sufi daga kamfanin UG Channel ko za mu iya sanin sunan wacce muke tare da ita wannan lokaci Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu suni dai sunana Maryam Ahmad daga garin Potiskum To malama Maryam Ahmad garin Potiskum to ko za mu iya sanin me kuka fita yi a wannan rana na ga yanzu kamar kuma ta dawowa ne ma Wannan rana mun fita zagayen Maulidin Manzon Allah wanda ranar da aka haifi Manzon Allah muka fita muna nuna farin mu ga al'umma. To masha Allah malama Maryam ko wani irin farin ciki kike nuna wannan rana? Farin cikin da nake nunawa ba zan ma iya bayyana shi ba saboda abu ne wanda yake cikin zuciya. Farin ciki ne wanda baya iya musu kuma saboda ranar da aka haifi fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dan shi aka lahira dan shi aka duniya komai da muke yanzu albarkacin sa muke ci ni'imar sa muke samu to farin cikin ba zai misalci ba to masha Allah malama Maryam takatta dai yau rana ce babba a gare ki kuma nan farin ciki ne a wurin ki to malama Maryam me zaki iya isarwa ga yan uwa hakan nan kamar naga da yawa an fita muzarar to ni dai abin da zan ce ga 'yan uwana ga wayanda suke maulidi ga wayanda ba sa maulidi ya kamata fa su sani manzon Allah fa ba karamin abu lamarinsa ba ne da ba a ɗaukakawa lamarinsa ya kamata a ce ana ɗaukaka shi fiye da haka ne ya kamata a ce duk duniya ake taruwa a abin ne amma ba wasu buya a gida wasu su fito su yi wasu suna son su yi amma tsoro ya hana su yi to tsoron nan fa ba abin da zai musu a gaba sai dai ga halaka so ina so 'yan uwana da waɗanda suke ɓoye abin aran su bayyana da shi fili su gane cewa shi Allah ne mai yi kuma Allah shi ya aiko sa don ya isar da sako to idan baka nuna farin cikin ka ga wanda Allah ya ko ba to me amfanin ka zaka tafi ribar a babu Oh, masha Allah oh, malama Maryam Ahmad mun gode da wannan lokaci da kika bamu Allah ya saka da alkhairi. To insha Allah ina godiya ina mika wa ƴan uwana gaba da al'ummar duniya hafi maulid Allah ya ƙara mana shekaru Allah ya ƙara wa sayyid lafiya Allah ya ƙara cika masa burin shi na isar da sako. Alaihi rabbi mun gode ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Salim Sufi daga kamfanin Yudi Channel. Ko za mu iya sanin sunan wanda muke tare da shi a yanzu haka? wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na ammar ubale wanda aka fi sani da mai rauni insha Allah to malam ammar ubale mai rauni mun ga kun fito taro da yawa a wannan lokaci ko za ka iya gaya mana me kuka fito yi eh da yake adatan mun saba mukan fito duk asabar ta farkon watan maulidi rabiul awwal kenan da yara da manya da ɗariƙun sufaye da yan uwa almajiran sai da zazzaki domin nuna farin cikin mu da watan da aka haifi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da jaddada kaunar mu zuwa gare shi wannan shine dalilin da yasa muka fito kwanmu da kwarkwata muka nuna farin ciki da zuwan watan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to malam Ammar Ubala mai to wani sako zaka isar ga al'umman Annabi eh sakon da zan isar ga al'ummar Annabi kamar yadda jagoran mu yake faɗa cewa san manzon Allah shine sirrin haɗin kai to da 'yan izala da 'yan ɗariƙa da 'yan ƙadiriya da 'yan shi'a da 'yan ƙur'aniya duka mu zo mu haɗe kan wannan kalma guda ɗaya da Allah subhanahu ala ya kira mana ita wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu to mu zo mu duka mu ƴan uwan juna ne kowa ya rike fahimtarsa amma kuma mu zo mu haɗa kan soyayyar manzon Allah domin ƙaunar junanmu da ƙara kusanta soyayya da take tsakaninmu da rage gaban da yake tsakanin insha Allah. To Malam Ammar mai rauni mun gode wani lokaci da ka bamu UG Tunnel uh, tana maka godiya da fatan alkari da huta lafiya. Sharru hoton kenan daga Ruhullah Haruna Darussalam UG Channel TV.